وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a yau kwanan wata 25 ga watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan hudu shekara ta 2022 mai ladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkurani mai girma da muke gabatarwa a wannan sura mai albarka suratun nur wanda yau za mu tashi da taimakon Allah aya ta hamsin da bakwai a wannan gari mai albarka na kumo a local government jihar gombe nigeria fadin Allah ta'ala ya ayyar ladina amanu liyasta abin kuma ladina malakat aimanukum na arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تح لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله مدوكين سركي yake gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam لا تحسبن الذين wa معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس masir. kada ka tsammanci ko zaci ya kai wani annabi waɗanda suke kafirai ne suke tare da kai suke tare da muminai sun gagari Allah ko sun fi ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala wai Allah tabaraka wa ta'ala ba zai iya halakar da su ba mu'ajizina fil ard ma'awahumun nar makomarsu ita ce wuta wa labisal masir tirda wato makoma ta wutar jahannama abinda ayat take nufi ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul karim ya mu'minai kuke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku zammanci kafirai waɗanda Allah ya ba su ƙarfi alladhina utu min quwwatin wa basfatin fil mal Allah ya ba su ƙarfi ya ba su yalwar dukiya kada ganin kafirai suna da ƙarfi a duniya ko suna da kudi a duniya ko so suke juya duniya kuna ganin damar da suke samu ko suka samu ya'jizuna sun fi karfinmu in ji Allah an ihilaki mu ba na mu halakar da su ba ko kuma mu cimbike su mu karar da su ba Allah ce fa inna quwwatana la yu'jizuha shay'un shaikun. ba abinda da yake gagaransa. wahum fi qabdatina waɗannan kafirai suna ƙarƙashin dankar mu sawa'un daidai ne sun kasance suna rayuwa a wannan duniya ko a wajenta sani ya kai muhammadu makomar waɗannan mutane a lahira ita ce wuta wadda bisal masir kuma da makoma hadan na allati hiya wa maskanuhum Allah da kansa ya munanta makoma irin ta wuta idan mutum makomarsa ta zama wutar jihar na ne to yi asara wannan ayat tana nuna mana tabbas zai iya yiwa kafirai su zama suna da ƙarfi suna da kuɗi suna da wadata watakila ma suna da mulki ko su suke cewa a yi kokar a yi amma wallahi ba su fi ƙarfin Allah ba wannan ayat tana bayani ne na ma'alul kufari fi duniya wal akhira karshen kafirai a duniya da lahira gaba daya bayan Allah yayi alƙawarin abin da ya tanadar da shi wato gare su a duniya sai kuma ya bayani a lahira kuma dan wuta ne Allah sai ya kone su duk ƙarfinsu duk wadatar su duk mulki da suke da shi suna ƙarƙashin kamun Allah ne wannan faɗinsa alladina kafaru la ta saban alladina kafaru maf'ulul awwal kenan na wato ta sabanna sai kuma faɗinsa Mu'ujizina shine maf'ulul sani la ta saban alladina kafaru alladina kafaru maf'ulul awwal sai Mu'ujizina shine maf'ulul sani imam qurtubi yace ibnu amir da imam hamza sun karanta a kira'a ba la tasabanna ba la yahsabanna bilya'i kenan abinda ake nufi la yahsabanna alladhina kafaru anfusahum mu'jizina Allah bil ardi kenan kada kafirai da suke jin su kafirai ne su ji cewa a ransu sun fi karfin Allah shi al-husban kenan ya ta'adda zuwa maf'ulaini الذين كفروا زي زمان في محل رفع فائل يحسبن المفعول الأول ده معناه زي زمان محذوف لتقدير أنفسهم صفة سموه جزينا شين مفعول ثاني وانا لإراب الجنة الله يتشو بئس المصير وانا الجواب ني نرنسوا جواب ني لقسم المقدر المخصوص بالذنب محذوف أي أيوة وبالله wato labisul masir annaru allati yastaqirruna fiha Allah ya rantsuwa cewa lallai wannan wuta makomarta ta yi muni kwarai da gaske to wannan yana nuna mana duk kafiri duk wanda baya sallah dan wuta ne duk yadda za a kare shi kuma duk yadda zamani ya zo ya wawance ya kwana kwana a yi wallahi duk mutumin da ya mutu baya sallah wallahi kafiri ne kuma dan wuta ne alkawari sai Allah ya kona shi wannan ko shakka ba mu. kawai mutum yana so samu ramar Allah to ke sallah bayan wannan faɗakarwa da ke da alaƙa da aikin muminai da kuma ayyukan kafirai da kuma bayani akan ƙarfin mulkin Allah da sarautarsa kan halittarsa da kuma bayani da aka yi mana na munafukai a kwanakin da suka gabata da munanan ayyukansu abin da Allah ya da musu to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da zance zuwa ga hukunce-hukunce da ladabbai aka koya wa musulmi kuma aka yi umarci muminai su riko da su musamman dangane da mu'amala ta zamantakewa da shiga gida da kuma fita in za a shiga gidan mutum musulmi akwai ka'ida akwai shari'a wannan aya mai tsawo da alaran ma karanta mana ya ayyul ladina amanu liyasta'dinkum Ladina malakat aymanukum kuma zuwa ƙarshe sababin saukar aya shine wata mata ana ce da ja asma abinci abi marsad wani mutum wani yaro ne ya shiga kanta wani saurayi mace ce sai wani saurayi matashi ya shiga kanta a lokacin da bata ji daɗin shigan da ya wajenta ba ranta ya ɓaci ta je gurin manzan Allah ta kai ƙara ta ce ya rasulallah inna na bughilmanana na alaina masu yi mana hidima ma'aikatanmu yaranmu suna shiga kanmu ko suna shiga wajajenmu a lokacin da ba masu su shiga wajenmu ta ji haushi da yaro na ya shiga kanta ita mace ce mai kamewa amma yau ga wani yaro ya shiga mata kai a lokacin da bata so lokacin da bai dace ba tunda babu wani nasi da ya hana dole ta kai kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkum alladina malakat aymanukum ya kun da kai imani ya ku waɗanda kai imani bayan ku wanda kuka mallake su su rinka neman izinin ku in za su shiga wajen ku abdullahi ibn abbas a riwayar sa yace annabi ne ya aika wani yaro cikin mutanen madina zuwa wajen sayyidina umar sunan yaron mudlij ibn amr ya aike shi wajen umar a lokacin wato lokaci ne na zafin rana yace ka je ka kira mun umar lokacin tsananin zafin rana sai ya je ya shiga wajen sai na umar ya tarar da shi umar a wani hali da umar bai ji daɗin wannan yanayi da aka tarar da shi ba gaskiya shi ne umar ɗin shi ma sai da ya magana yaron da ya zo sai ƙwanƙwasa umar ƙofa a lokacin umar yana baccin rana ya tashi umar daga bacci yana tashi daga bacci sai ga shi ya ga umar a cikin yanayinsa na bacci har sai mutu yana bacci ya tashi to ba lalle ya so a gan shi a wannan yanayi da yake ba sai umar ya ce ka lawaditu an allaha naha آباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة kuma da ce kan wani abu bai daɗi ba da so a ce Allah ya saukar da aya ya hana iyayenmu ya 'ya'yanmu ya hana masu mana hidima bayanmu suna shiga kan irin wannan lokaci illa bi izinin sai dai sun nemi izini amma a dinka shigowa kan mutum ba izini a tarar da shi a wani yanayi mara daɗi ya ce bai so haka ba umar bai tsaya ba sai ya rike wannan yaro da ya shiga kansa suka je gurin manzo Allah sallama yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai sai umar ya tara an sauka da wannan ayar an yi wa annabi wahayin ta ya alladina amanu li yasta'dinkum alladina malakat aymanukum ake sai na umar ya faɗi ya sujada wa Allah yace Allah mun gode maka to wannan aya abinda take nufi shine waɗanda wato al'abid wal imam bayan ku maza da bayan ku mata da suke shiga wajen ku in za su shiga daga yau ku su rinka neman izini kada a bari ma'aikata ko bayi ko yaran gida suna shiga wajen mutum ba tare da an nemi izini ba saboda za su iya shiga su tarar da mutum a yanayin da bai halatta ba da kuma wanda na lam yablughu hulma minkum da yara kanana da ba su kai mafarki ba cikin ƴaƴa min al-ahrar kenan Wanda ake nufi ba kananan yara alladina lam yazharu ala awratin nisa'i ba ba su ake nufi ba ana nufin wanda sun san lamarin mata sun dan fara girma ko da ba su balaga ba salasa marrat su nemi izinin ku in za su shiga wajen ku lokuta guda uku shine salasa marrat ai salasa awqat na ɗaya min qabli salatil fajr kada wani cikin waɗannan wanda aka ambata ya shiga kan mai gida ko kan iyali kafin sallar asuba'i wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahirati da kuma lokacin da kuke cire kayanku lokacin tsananin zafin rana kuke kailula kowa mai gida yakan koma gida da rana can ya cire kayansa ya huta wamin ba da salatul isha haka in dare yayi bayan ya an gama komai an shiga ku daina barin yara ku daina barin mutane ku daina barin ma'aikatanku suna shiga kanku ba tare da sun nemi izini ba kun ba da dama waɗannan lokutan ana ce da su sa'atun khalwati wa wad'i siyabi kenan lokacin da mutum yake ke kwanta ya ɓuya a gidansa kuma lokacin cire kaya ne kun asubahi mutum kayansa ba sa jikinsa in rana ta tsaga ta yi tsakiya tsananin zafin rana mutum yana iya cire kayansa ya rataye su ya kwanta a ɗakinsa ya huta bayan sallar isha'i kuma sananne ne in an gama komai mutum yana iya sakewa sosai a gidansa to ba so a bari ana shiga a tare da neman izini ba kar a yi wa yara wannan tarbiyya kuma da yawa mutum idan ana shiga kansa a wannan yanayi yana iya zuwa a tarar da shi kan yanayin da babu daji sai sa aka umarci bayi da yara wanda suke zuwa kan mutane wannan yan yaran gidajen da kuke mu'amala da su da su ake wanda suna iya shiga ɗakin babansu ko suna iya shiga ɗakin mamansu su ma a koya musu tarbiyya kawai abin yaro haka kawai ga tsawo, yana afkawa kan iyayensa ba tare da neman izini ko doka ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne a koya wa yaro yin sallama zai shiga wajen ka yi shigo maka ba sallama ka ce ta koma ya kai assalamu alaikum ka dawo kuma a koya mai in yi assalamu alaikum din kai ya shigo in yi assalamu alaikum a ce ya tsaya sai ya ce in shigo sai an ce shigo gaya mai in ba amsa ba kai ya shigo in kun koya musu haka wallahi suna yi idan ku koya musu ba zai iya yiwa kana ce wani mummunan yanayi ka ga yaro akan ka a tsaye ka kuskure ne rashin tarbiyya ne barin 'ya'ya suna shiga kan iyayensu ba tare da sun nemi izini a waɗannan lokuta ba Allah ce salasu aura ce lakum a riwayar ra'ar hamza da kisa'i da abubakar salata bi zai zama badal kenan an ne salasa marratin sauran kuma sun karanta salatu game da Allah ya karanta mana abin da ake nufi hadhihi al-awqatu auratin da lakum lokuta ne na al'aura gare ku an ce waɗannan lokuta an samu suna da al'aura saboda mutum ai cire kayansa fa tabdu auratuhu sai al'aurarsa ta bayyana ana cire kaya al'aura ta bayyana a lokacin shi yasa aka ce salasu auratin ko salata auratin lakum laysa alaikum wala alaihim babu laifi a kan ku ko a su ana nufin al'adid wal khadam wa sibiyan bayi da kuma ma'aikata na gidanku yan aiki da yaran gidanku ba laifi juna. fi dukhuli alaikum min ghairi ba da hunna su shiga wajenku ba tare da sun nemi izini ba bayan waɗannan lokuta idan ba wannan lokaci ba ne ba laifi ai ba da hadin salat al-awqat salat tawafuna alaikum waɗannan bayi da masu hidima da yaran ku a gidanku suna zirga-zirga ne a gidanku su shiga ya na wa kurdu na fi a na a cikin shagalinsu bai zairi izini ba tare ma da izini ba ba dukkan alaba sashin ku da sashi lokacin zirga-zirga da zurubtu ba lokacin kwanciya a daki ba da buya kuma yanzu a cikin gida suna mu'amala nan da nan da nan ɗakin an yatufu ba'dukum ala ba'd kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi wallahu alimun hakim lalle Allah mai ilimi ne kuma mai hikima malamai sun yi sabani dangane da wannan aya wasu suka ce wannan aya mansukhiya ne ibn abbas ya ce a lokacin da aka saukar da wannan aya lam yakun lil qawmi suturun wala hijab ba labule ba hijabi a wannan lokacin don haka yara da hadam masu aiki suna shiga gidajen mutane ne lokacin da basa su sai aka ce su rika neman izini ibn abbas ya ma da alhamdulillah wa qad basata Allahu arzika wa taqada an-nasu sutur Allah ya bude an samu yalwar arziki an samu labule an saka har ma yanzu da kofa da sakata da jamlock ana sawa da haka ba sai duk wanda ya shiga sa kawai ya rufe idan kofar ka a rufe take ai dole a nemi izinin kan za a shigo ko kenan asali in kana ɗakin ka idan na sakata kawai ka tura ka kare ta din mai hankali idan zai shigo wajenka ka, dai zai shigo wajenka to zai nemi izini wasu mutane suka ce a'a shi malamai wannan aya gairu mansuka kamar da ya zo daga sufiyan daga musa ibn abi aisha ta ce ana tambayi a sha'abi dangane da wannan aya nisa abin kuma labi na malakat aimanukum a mansukhatun hiya qala la wallah ce a'a wallahi ba goge ta ba Ya ce kawai dai inna na nasa la na biha kawai dai mutane ba su aiki da wannan ayar amma wallahi ba mansuka bace lallai ne yara in za su shiga gida masu aiki to sai sun nemi wato izini sa'id ibn jubair yake inna nasan yaquluna nusikat mutane wai suna ce an shafe wannan aya yace wallahi ma nusikat wallahi ba shafe wannan aya ba walakinnaha mimma tahawana bihi nas kawai dai wannan aya tana daga cikin mutane abinda mutane suke don dangane da ainihin wato mu'amalar su da wannan aya ne Allah tabaaraka wa ta'ala ya nuna mana mu kula da wannan lokaci salatu awrat kuma idan kullu na ai lokacin hutun mutum kafin asubahi ko hadisi ya zo cewa annabi na na isha take cewa annabi lokaci ne da matansa ba sa zuwa wajensa al'auraci mutum yana dan shakatawa a gidansa haka tsakar rana mutum yakan zo gidansa ya cire kayansa ya kwanta ya huta ga wanda Allah ba su lokaci haka waɗannan lokaci ne wanda yake lalle na privacy na anta da ɗan adam yake da shi haka ‘yan wana idan mun lura cewa ga abin da ayan nan ta karantar da mu za mu gane shi addinin musulunci addini ne da ya koyar da mutunci da kunya ya koya kamewa ba addini ne da yake bayyana tsaraici ba yanzu idan har a gida da za a shiga gida an ce sai an nemi izini a koya yara ladabin shiga gida da masu aiki yanzu da Allah ya kamata mutum ya ɗauki mutum balagaggen mutum wani ma kafiri ne yana dafa masa abinci a gida yana karaskiya da matansa na aure da yayansa balagaggo mata yanzu ka duba wannan fa yaran ka su ma an ce kar shiga wajen ka sai sun nemi izini dan kar ganka a yanzu to kaka ga matar bahaushe yadda take a cikin gidanta ba kyan gani wallahi wallahi wasu a gidajensu na gidajensu ne amma irin yanayin sutura da shigar da suke yi babu kyan gani zane iya kirji ba dan kwali wasu ko dan kwali ba sa sawa irin yan mata na zamanin nan in irin yadda suke zama a cikin gidajensu wasu abin ba kyan gani to in ita kadai ne a cikin gidanta ta dan dama dama sai dai a ce Allah kare ta da sharrin aljanun gidanta kawai to amma gida akwai kanin miji family house wancan yana shiga wannan yana shiga a mai gidan watakila ba mutum ne mai tsari ba ko mai kimtsi ba yana turo yaransa ma na kasuwa suna shiga cikin gidansa ko yaran na sana'a kaga dole a koya mata tasattur da hijab da lihtisham dole sai sun koyi wannan mara kishi shine yake barin gidansa kowa da kowa yana shiga mara kishi shine yake barin matarsa tana zama yadda ta ga dama a cikin gida dole idan akwai wani bako ba a gida dole ne mace da 'ya'yan gida mata 'yan mata a koya musu tasattur rufe jikinsu da lullube jikinsu tun da dai gidan naku ba ko kaɗai ba ne amma abokanan kanne suna zuwa abokanan yayye suna zuwa yara makota suna zuwa yanzu irin wasu gidaje za ka ga abin mamaki kawai yara makota ma kamar gidansu ne kawai ko balagagge ne ko babba ne ko ya girma kawai zai shiga gidan gidan makocinsu ne babu wani Ka kaga wannan mata aiki ya same su dole su zama suna lullube cikinsu wanda kuma hakan ba daidai ne ya kamata mu tsare gidajenmu ya zama akwai tarbiya irin barin wannan shi yake kawo barna yake kawo fasadi a bayan gaza ka zo ka ga ana yin abubuwan da ba su suke dace ba musulunci a cikin karantarwarsa ya koya mana ladabi mai ƙarfin gaske dangane da mu'amala da iyalinmu da shige da fice kazalika yi bayyana lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi wallahu alimun hakim lalle Allah mai ilimi ne mai hikima ai mislu hada albayan alhakim bayyana Allah tabaaraka wa ta'ala lakum alayat kamar wannan bayani mai hikima Allah yake bayyana muku ayoyinsa wato allati tusilukum mata tamassaktum biha ayoyin za su isar da ku su sadar da ku matakar kun yi riko da su ila tariqil khairi was sa'ada zuwa ga hanya ta alheri da rabauta Allah tabaaraka wa ta'ala lalle ya san abin da yake gyara bayansa hakimun ne fi kulli ma ya'mur bihi mai hikima ne a cikin abin da yake umarni ko abin da yake hanya ka aya ta nuna mana nauyi nau'i na ladabi madaukaki wanda da manyan mutane da yara ya kamata su rayu a kai don su rayuwa mai inganci jama'a rayuwar tsaici rayuwa ce ta wulaƙanci rayuwa ta bayyana al'aura rayuwa ce ta tozarta rayuwa ce ta tasha irin wannan rayuwa ta gargajiya da ake yi da kuma tunanin rayuwa irin ta turawa wallahi ba ta dace da gidan musulmi ba dole ne mutum ya zama a gidansa akwai tasattur akwai sutura akwai kunya akwai kuma kamewa amma bayyana tsiraici ga yara a gida balagangu suna karaskiya da 'yan mata balagangu wannan ba daidai ba ne kuskure ne ko ga mutum ya je ya auro matarsa ya bar kannansa balagaggu suna shiga kan matarsa wallahi maguzanci ne ƙanin miji ya rinka shiga wajen matar yayansa dole ta rufe jikinta dole ta lullube jikinta wannan abin da ake fada na wasan ƙanin miji bai halatta ba gargajiya ne kuma ya saba da shari'a Allah ba mu ikon ganewa bayan nan Allah ya daɗa ba da wasu dokoki ne Allah ya ce وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Allah ya dada cewa wa idza balagar afalu min kumul hulum idan yaran wato alafal jami'i jam'i ne na tufal yaro karami wanda bai kai mafarki da balaga ba idan har girma ya kama su suka kai wannan lokaci sun balaga to ko ɗanka ne ɗanka na cikinka to kare zai shiga maka gida ba tare da ya yi sallama ya nemi izini ba dole ne wannan ai idza balaga al afal minkum ayyuha al-mu'minuna wal-mu'minat sin al-ihtilam wal-bulugh idan san kai shekaru na yin mafarki daga cikin alamar balagar yaro shine yayi mafarki yana mu'amala da mace kuma ya wayi gari ya ga ya fidda mani a wannan mafarki nasa shikenan littafi ya kansa shi da ubansa ɗaya wajen littafi da rubutu shine al-hulm ko namiji ko mace kuma wannan yana iya faruwa ga yaro shekara sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai in mutum yana da wannan shekarun yana iya wato yin mafarki to yin mafarki alama ne ta balagar yaro ko kaga muryarsa ta canja ta yi tauri ko kaga yana yin kuraje a fuskarsa infus da ake faɗa da alama ce ta balaga wannan yana iya faruwa kan mace ko akan yaro to idan yaro ya kai wannan mana girma ya same shi ya zama babban mutum Ba kai hukunci a shari'a a kansa kuma iyaye sai su kiyaye wato waɗannan duk yaron da ya kan wannan ya sulhu ma zawaji zai iya yin zai iya yin aure da za a yi mai aure zai iya zama da matar to lallai su nemi izini fi dukuli alaikum fi kulli awqat ba sai waɗancan lokacin ba kowane lokaci kar a bari su shiga gida ba neman izini kamar yadda waɗanda suka girme su a cikin shekaru suka kai shekarun balaga wanda suka gabace su suke neman izini su ma su fara Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni ya ce ya ayyuwa lazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har ku shiga gidaje wanda ba naku ba sai kun nemi izini ga kun yi sallama ku nemi izini ga masu gidajen mai alkashaf ya ce abinda ake nufi annal atfal ma'azunin lahum fi dukuli bi ghairi iznin illa fil aurati sara wannan yana karin bayani ne akan ayar da ta gabata in kananan yara ne wannan hukuncin bai shafe su ba tunda su ba su kai alhulumu ba wannan yana cikin abubuwan da mutane suke cin gafala suna rafkana shiga gida ko shiga daki babu sallama wallahi wannan ba daidai ba ne abdullahi dan an masudi yake cewa alaikum an tastadinu ala abaikum wa ummahatikum wa ikhwanikum ko wa akhawatikum yana kanku ko da mutum dakin ubansa zai shiga ko dakin mamarsa mahaifiyarsa har ya ce ai wannan mamata ce Sai wannan babana ne ba sai na yi sallama na nemi izini ba a'a ibn mas'ud ya ce hatta iyayenku ku nemi izini da kuma 'yan uwanku mata idan yaro yana rayuwa da 'yan mata 'yannansa ko 'yan mata yayyansa a gida to lalle sai ya nemi izini kada ya shiga haka kai tsaye yin haka din sabon Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala yace kamar haka ne kamar haka ne yake bayyana muku wato ayoyinsa lalle Allah mai ilimi ne kuma mai hikima ne a cikin komai nasa alimun bi ahwalin nufusi wa bima yuslihuha min adab ya san halin mutane da abin da zai gyara su na dubbai hakimun fi kulli ma yushri'uhu min ahkam kuma mai hikima ne akan duk abin da yake shar'antawa na hukunce-hukunce sannan Allah tabaraka ta'ala ya ƙara yi mana bayanin wasu hukunce-hukuncen da suka shafi mata tsofaffi dattawa wanda suke zaune wanda ba su yi aure ba ko ba sa iya yin aure saboda shekarunsu da Allah ya ce wani ƙawa'idu mai nisa والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم الله يشي والقواعد من النساء القواعد أنا نفهم واتو ماتا da suka yi shekaru suka daɗe suna zaune a gida sun daina haihuwa sun daina haila saboda tsananin girman shekarunsu su ne alkawa minan nisa'i la lidna wa la hidna. ba sa haihuwa ba sa yin haila wannan alkawa'id alkawa'id jam'i ne na ƙa'ida ƙa'id ba tare da ha'un ba wasu ka ce alkawa'idu irin matan nan da ka'adina anis zawaji ko neman aurensu ma ba a zuwa yi saboda tsufansu yanzu muna da dattawa tsofaffi a garin nan shekarar 80 90 ba wani bazaurin da yake zuwa neman aurenta alqawaid min al-nisa'i kenan daman da an maganta ma ba a tunanin aure kawai ita wannan ma daman da an ganta ma babu wani tunanin ya za a yi a ta gama ta wannan su ne alkawa'id min nisa'i an gane su ko wal qawa'id min nisa'i Allah ya fassara Allah fi la yarjuna nikahan wadanda ba sa nufin yin aure ko ka ce la yarjuna nikahan la yaridna rijala min kibrihinna su ba su da sha'awar maza saboda shekarunsu an ce da mace mai irin wannan yanayi ana ce da ka'i idan shekarun ce kai saboda suna yawan zama kullum a gida suke a zaune ba su da aiki sai cin goro kawai aikin kenan sai cin goro a zauna wasu suna ɗan wani ɗan sana'a haka yan abubuwa wasu kuma ne kawai dai a dai zauna a ta musu wana ya dai a ta gaishe su a ta tara musu jikoki kawai aikin su kenan su ne al'ujjas ake ce da su al'ujjas daga ajus allati idza ra'a hunna a rijalu istab hunna, wannan mazaje ma sun gansu ma sai su kyamace su don wata matar in ka ganta tsohuwa sai ka ce kai wannan mutum ne kuwa ta tsufa da yawa goma su ne idu minan nisa'i allati la ka nikahan wanda babu sauran kyautu a jikinta kawai shine abin da abin da ake samu na kyan mace ita ta ya tsiyaye ya kare gaba ɗaya. ya canja ido ya mokaɗe baki ya canja haƙori ya zube hannu ya nannaɗe komai nata babu ba wani abun sha'awa a jikinta gaba ɗaya. to waɗannan matan falaita alaihin na junahun an yaba na siya bukunan. babu laifi don sun ji sun faɗa kayansu wani bangare na kayansu kamar hijabi ko liƙabi wata abin da ake nufi kamar lullubin kanta hijabinta da ta saka ta cire ko kuma ah, abin da ta rufe fuskanta ta cire shi ba wai ta cire dan kwalin ta gaba ɗaya ba malamai suka ce fa ammal kimaru fala zuwa wad'uhu dan kwali da ya rufe gashin kanta shi ita ma bai halatta cire gashin kanta ba shi sa a kira ibnu abbas a ibnu mas'ud a da ubay ibn kab yace a an ana min siyabihinna su shirya wani bangare na sutura ba duka kaya ba kar wani ya dauka aya tana nufi ya halatta su kwabe su yi tsirara ba haka ke nufi ba falaita alaihin na junahun an yanzu ana siya ba hunna ba laifi su shirya wani bangare na sutura gaira mutabarijatin bidina ba tare da suna nufin bayyana kwalliya ba shine gaira mutabarijatin bidina التبرج شيني أن تظهر المرأة من محاسنها mace ta rinka bayyana kwalliya da abin da zai bada sha'awa a jikinta wa an yi su ɗin ma wato su kane su lulluɓa hijabi da mayafi shine sa'afifna yulqina jilbab wal hijab wal rida su lulluɓa kada su cire shi ya fi alkhairi khairul lahunna shifa alheri gare su wallahu wasu alim wallahu samiul alim dalle Allah mai ji ne kuma mai ilimi ne akan duk abin da kuke aikata to anan wani hukunci ne aka bamu na sauƙaƙawa dangane da iyayenmu tsofaffi mata da suke tare da mu su hukuncinsu ba iri ɗaya bane da 'yan mata da kuma matan aure da suke da ɗan sauran mamora a jikinsu yan matan da saboda shekaru da tsufa babu wani abin sha'awa a tattare da su to wannan ba laifi ba ne in sun cire wani ɓangare na sutura a jikinsu a wani wuri wannan ba laifi ba ne kusan hadisi ya zo maza Allah ya ce biya halatta buga mace ta je ta cire kayanta a wani gida ba gidan mijinta ba irin abin da matan muske suke yi daga zuwa unguwa sai ta je ta cire riga wai zafi ya dame ta cire riga ta zauna daga tebur ya zai haram ne ko ta yayi ma hijabin ana ganin abinan girjinta haram ne ko da kuwa wato a gidan mata ne yan uwanta sai dai kawai ta dan sauke mayafi ta dan ta sha iska amma batun ma ta kwaɗe kayanta Ka canja suturarta a wani gida da ba gidan mijinta ba wannan ya halatta ba sai dai in ba kunta ta je aka bata wani wuri keɓantacce da za ta kwana akwai cikakken sutura da hijabi wannan ba laifi to haka su ma iyaye mata ɗin an hana su tsofaffi in an aka gane tsohuwa mai fitina ce tana so ta bayyana wani abu na kwalliya da ado to a hana ta gairar jatin bizina me yasa saboda ai akwai irin ta dan uwanta tsoho irin ta shi ma zai sha'awata su ya in sun haɗu su ma Allah zai kiyaye kawai Allah gyara mana halin wallahu samiul alim lalle Allah majiyi ne ga duk abin da kuke yi mai ilimi ne akan komai daga baya sai surar ta tsallaka ta fara magana kuma dangane da kyautata da tsara alaƙa tsakanin dangi da abokanai a sauƙaƙa wa juna a faranta wa juna a ci abinci a zauna tare babu laifi sai waɗanda Allah bai ba da dama ba mai Allah ya rama ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم نعم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأخذوا كلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون dalilin saukan wannan aya shine kamar yadda malamai suka faɗa ibnu abbas Allah ya masa yace wata rana a cikin suratul nisa'i aya ta 29 Allah ya saukar da ya ayyuha allazina amalu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya kwanda ku imani kada ku ci dukiyar ku tsakanin ku ta hanyar barna ku daina cin dukiya tsakanin ku ta hanyar barna musulmi sai suka ji kai akwai damuwa wannan aya ta kuntace abubuwa ga kiran mutum bai zai ci abinci da mara lafiya ba ba zai ci abinci da makafo da gurgu ba suka ce yau ai abinci shine afgalul amwal ne inda an ce kar a ci da barna gaskiya ba za mu iya cin abinci da waɗannan ba Allah ya hana mu na akula wato aklil amwali bil batil suka ce makafo zaka ci abinci da makafo shi da baya ganin duka abincin watakila sai kai loma biyu ma kai uku bai ɗaya ba to kaga in ka ci da shi za ka cuce shi gurgu yana da matsala shi baya iya kyakkyawan zama zai je a goce mai zauna ya kyakkyawan zama balanta ya iya ci abincin sosai kai kuma lafiyayye ne za ka zo ka cinye abincin bai samu ya ci ba kuma karo na biyu shi gurgu baya iya ba ya shiga da rike shiga turere ba in za a ci abinci don mutane da yawa za a iya matsayi shi a ture shi ba za mu ci abinci da gurgu ba gaskiya mara lafiya fa shi kuma bai da karfi bai da lafiyar da zai iya mika hannu ya rika cin abincin akai akai ko bai da ma wata sha'awa sosai kuma an hada ku abinci ku tare ne za ka iya cin sama da nasa ya haka suka kafa a kansu doka ba za ci abinci da waɗannan gaba ɗinsu da aka lissafa ba ne Allah ce a'a laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj babu wani laifi dan an ci abinci laisa fil a'ma laisa alaikum fi mu'akalati al a'ma wal a'raj wal marid ba ku da wani laifi wajen cin abinci tare da makaho Allah ya halatta ko da baya gani ko da ka ci yafi yawa ka ba komai amma dai shari'a ba ci karka ci abinci makaho da gurgu da mara lafiya ba wala ala an fusikun babu laifi a karan kanku ku a gidajenku wato an ta'kulu min buyutikum ku ci abinci daga gidajenku abinda ake nufi ku ci abinci daga iyalin dukiyar iyalanku da matanku matarka ta yi abinci ka ci ɗan uwanka ya abinci ka ci ba laifi ba ne ba gidan matarka baitul mar'a mar'ata baitul zauci matar ka yi abinci ko da ba kai kai cefa ne ba ku ci a tare abinci ko ka ci wannan babu laifi Shi ne, wala ala an fusikun an ta'akulu min buyutikum ko suka ce ana nufin gidajen 'ya'yanku. an gane ko gidan ɗanka ba laifi ka ci abinci ka goshi don an ce an taɓa maluka da abika wani ya zo yana magana akan mahaifinsa a wato dangane da dukiyarsa sai annabi ya ce ya ce yau ai kai da kai da da kai din gaba ɗaya da dukiyar da ka mallaka aji ta babanka ne gaba ɗaya dan babanka ya ci kudin ka a ciki sai dai in yi ta'addanci ne amma uba yana da dama ya a akan dukiyar ɗansa amma inda aka yi ta'addanci wuce gona da iri alkali sai ya hukunci kuma Allah ma baya son mu'tadina masu wuce gona da iri amma ba haka ba ba zai iya daukar motar ɗan ya hau ko ba da izininsa ba ya ɗauki kayan su yi amfani da shi dukiyarsa ko ba da izininsa ba sai dai in an ga wuce gona da izini to wannan kenan au ba ikon ko ku ku ci a gidajen iyayenku au buyuti ummatikum ko gidajen iyayenku mata au ikhwani ikhwanikum ko gidajen yan uwanku maza au buyuti akhawatikum ko gidajen yan uwanku mata amma ni kun ko gidajen babbaninku aw amma cikin ko gidajen gidajen gwaggwaninku aw buyuti kun ko gidajen kawunanku wato kawu namiji aw kala cikin ko gidajen innanku aw ma malaktum mafatihahu ko kuma gidajen da kuka mallaki kulawa da su kaman gidan mai gidanka gidan mai gidanka makullin yana hannunka shagon mai gidanka a'a dabbobin mai gidanka da kake kiwo ba laifi don hata tsinonan su ta gonar mai gidanka da kake kula masa da ita ba laifi don ta da dan mangoro ko dan ka shuka malamai suka ce wa yashrabu min labni ma shi ya wala yahmil wala yadakhir idan kana kiwon dabbobin mutum ka sha nonon sa ka koshi ko bai sani ba ko ba izinin sa amma ba za ka dauka ka kai gidan iyayenka ko kuma ka boye ba ko abinci na gona gyaɗa ce ka fare kai ta gasawa a gonar ka ci iya ci amma bai halatta ka ɗauka ka fita da shi ko ka kai wani ba haka mutumin da yake shago da kifin gwangwani a shagon kaga shi kenan <laughs> ya naga kun yi wani tiris <laughs> wato wato an ba da wannan fata za su samu matsala Don wallahi wani ce ciki fi 20 kaga ai bai kare jari kenan amma dan kaɗan da yau da bai kai ya kawo dan kwaya ɗaya haka <laughs> wannan ba laifi ina fata ana fahimta abinda kuka mallaki makullin sa ma'ana kula da shi rufe hannunku gonaki ne dabbobi ne da sauransu amma kar mutum ya ɗauka ya fita da shi wannan bai halatta ba ina fata ana fahimta au sadiqikum wato ko abincin gidan abokinku wato wato sadaqatu mawadda kenan abokantaka ta soyayya ta kaunar juna ina fata ana fahimta laysa alaikum junahun an takulu laysa alaikum junahun an takulu jami'an awashitata babu laifi gare ku ci gaba daya kuma dama ku yi ciyayya wannan aya ita ce ta halatta ciyayya an takulu jami'an ko haɗu gaba ɗaya mutum biyar shida su haɗu su ci abinci akwai zumunci akwai mutunci ko ashtata ko kuma daban-daban daban wannan babu laifi ina fata ana fahimta ko mutum ci shi kadai ko ya ci tare da wani amma dai an fi son mutum ya ci da wani yawwa fa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum in za ku shiga gidaje to lalle ku rinka yi wa junan ku sallama sallin ba dukum ala ba wannan idan mutum zai shiga gidansa kenan yayi wa iyalinsa sallama da wanda suke cikin gidan kamar yadda Jabir ya faɗa da bawus da Imam Qatada da sauransu Imam Qatada ya ce idan da kalta bai taka fa sallim ala ahlika kai in zaka shiga gidanka kai wa iyalinka sallama yace wannan iyalinka sune suka fi cancanta ka musallama idan kuma ka shiga gida la ahada fihi fa qul assalamu alayna wa ala ibadillahi salim in ka shiga gidan da ba kowa ka ce assalamu alayna wa ala ibadillahi salim yace hujjitna anna al malaikata taruddu alayhi ai an sanar da mu malaiku suna mai da maza amsa da wannan magana imam kata da malam fiqh suka ce ana yin sallama assalamu alayna wa ala ibadillahi salim a gidan da ba kowa haka ibnu abbas yake fada in lam yakun fil baiti ahadun falyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin fa idza takaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah wannan gaisuwa ne daga Allah nasbun al masdar ay tuhiyuna anfusakum tahiyatan mubarakatan tayyiba gaisuwa mai albarka mai tsarki ibn abbas yace hasanatan jamila gaisuwa mai kyau mai albarka kadhalika yubayyinu Allahu lakum al ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum ta'qiluna dan ku hankalta duka wannan dokoki Allah yana muku ne dan ku zama masu hankali kun kun saba musu kuma ku zama wakata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuwar harshe Allah iya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu